أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواج وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لأوكو قوة رمضان وجرى منظر الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا لدري خدو دا أربعين دا أوكو wanda ya daidai da 24 ga watan 4 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roko Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda ake ayanta su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna tawassuli da waɗannan wato zama da muke da waɗannan ayyuka da ake yi na alkhairi kowa da bambancin abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya kore masa muna fata 'yan abubuwan da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe su Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a karɓa masu azuminsu da kuma sauran sadakoki da sauran abubuwa da ake yi da tilawan ƙur'ani Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah zai yarda da su ba don halimu ba kamar yadda aka sani je mun gama wannan sura mai albarka suratul ankabut yau kuma za mu shiga wata sabuwar sura da ake ce mata suratul rom wannan sura akwai abubuwa masu ban sha'awa ciki kuma akwai abubuwa na tsari na shugabanci da kuma wato nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato shi yana sanar da duk abubuwan da suke yanzu ko in an jima ko nan gaba sannan kuma wato yana ƙara tana ƙara nuna mana gaskanta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne wancan karan na koma cikin radul azhan saboda littafi ne wanda yake yana da matukar fa'ida kuma malam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ya yi iya kokarin sa wajen yadda zai kusanto da alkur'ani zuwa ga kwakwalen mu shi yasa ya musulman lissafin radul azhan ila ma'ani qur'an wato jawo wato mai da hankula wato a mai da kwakwalwa su ne azhan ila ma'ani qur'ani zuwa ga ma'anonin alkur'ani yadda za a yi mutane su fahimci qur'ani da yawa kamar yadda shi ma wannan malamin ya yi bayani cewa mutane sun haddace ma qur'ani da yawa akwai mahaddata wanda sun haddace qur'ani amma mafi yawanci mutum kuma zai iya ya haddace kuma bai san me yake karantawa bai ta karantawa duk da dai mun yi magana wasu na ganin kamar in ka karanta haka nan a nan nan mun bada misali da wani malami ya bayar kuma wani profesa ya ƙara bada misali ƙur'ani duk ta inda aka bi in dai mutum yana mu'amala da kai ba ƙur'anin shi kan shi ba ma masu ƙur'anin ma mutum ya zauna cikin su yana karuwa wanda suke yawan karanta ƙur'ani domin an nuna mana ka zo ka karanta shi a cikin gida ko ka sa kamar suratul bakara misali a kaset ko a karanta shi kan shi gidan ya amfana da ita domin shedanu ma sun gudu daga gidan an ce idan mutum ya karanta amanar rasul so uku a cikin gida aka karanta ta kwana uku misali a karanta yau a karanta gobe a ƙara karanta gobe to shedanu ba za su ma kwata-kwata ma za su bar wurin saboda abin nan ashe kenan fa'idar qur'ani ba yar kaɗan bace saboda haka malam ya ɗauki suran nan ya yi mata bayanai kamar yadda za ku je a haka ina karanta muku ne saboda wanda yake da raddul azhar din yana iya komawa kuma shi zai ƙara sa mu fahimci abin da ake nufi a nan na farko dai an yi mata suna suratul rum kamar yadda kuka gani aka ce wannan sura an yi mata suna suratul rum ai summiyat su as-sura bi suratul rum an ce mata suratul rum liftitahiha bi dhikri ghalabatir rum saboda a farkon suran za mu gani da an ce alif lamim wanda wannan muna banin su a matsayin Allah shi san abin da yake nufi da su sai a ce ghalibatir rom kamar yadda za ku ji zai karanta to wannan sunan da aka ce mata a haka yana daga cikin abin da ya sa mata kai suna wa zalika fi qawlihi ta'ala ghalibatir rom wannan ya sa ana ce mata suratul rom wal ikhbaru ay bi nasrihim fil mustaqbal sannan kuma suran tana dauke da cewa rom. ko rumawa za su ci nasara wato wataƙila abin kafin mu je wani wuri wato abin da ya faru shine su rom ko waɗanda ake ce masu rumawa a wannan lokacin su kiristoci ne to kiristoci kuma a wancan an yi bana magana da ta jidan na akraban nasu lillari na amanu wa waddatan lillari na kalu ina nasara to kiristoci sun fi kusa-kusa wajen maganar son musulunci amma yahudu kwata-kwata ba sa abin nan ba to don haka sai ya zamana su musulmai ai wanda suke kallo ko suke so inda za a yi fada ya ci nasara to ai shine wanda ya dan kusa da su wanda yake sassauta masu to su ne rom su kuma farisa a lokacin su kuma yahudu ne su kuma yahudu ba sa son musulunci ba sa son waɗannan ne to sai aka yi fada sai wancan farisa sai suka rinjayi rome sai larabawa su kuma waɗanda suke goyon ba sa son annabi sai suka rika murna suna cewa ai mun gaya muku ba ku kuna kuna kokarin ku jawo musulmai kusa da ku ba to gashi ne yanzu an yi gaje-gaje da ku kuma yadda aka yi gaje-gaje da kunnan mu ma haka za mu yi gaje-gaje da musulmai kun gane magana sau da aka kaga su yanzu suna taya waɗancan 'yan farisa murna akan sun samu iko akan waɗannan kuma yadda suka samu iko su farisa suka jima musulmai suka jima kiristoci sai su kuma kahiran makka a wannan lokacin sai suka ce to yadda kuka ga an yi ma farisa sun yi ma rome mu ma aka za mu yi maku wannan da'awar da annabi yake yi ba za ta kai ko'ina ba za mu yi gaje-gaje da ku to su kuma Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya faranta ma musulmi rai kafin ma nasu nasarar ta zo a samu fatahu makka sai ya gaya ma annabi ya ce ka kyale su wannan murnan da suke yi na cewa wai sun farisa tarin jairom rumawan za su koma za su ji masu kuma kai ka rike wannan kada ma kai bakin ciki kada ka damu waɗannan ɗin da kuke so wanda suke kusa da ku kuna ganin sun fi kusa da ku za su ci nasara za su samu su murƙushe kuma farisa kamar yadda suka yi gada gada da su su ma za su rama sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari da annabi ya faɗi wannan magana suka taru suka ce tab za su ga yadda za a yi haka nan wannan irin ƙarya dama ana ta ba su labari sai a ce za a ci nasara to za mu gani yadda za a yi to shine za mu ga yadda aka yi din kuma kuma yan shekaru kaɗan aka gaya mai har annabi da aka ce za a ci nasara sai aka ce fi bida isinin ma kan ma ka ɗauka dogon lokaci ne ko sai bayan baka nan fi bida isinin a yan shekaru za a yi haka za su ci nasara shekarun da ba su kai goma ba za a fara abin da aka zo shekara ta bakwai kuwa aka zo ko abin nan ya tabbata aka ce ba mun gaya muku ba wannan ke nuna gasganci ko gasganta sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba shi labarin gaiz abin nan ne bayan nan shi kuma ai an gani a lokacin da ake yakin khandak da aka zo aka ce ya buga wannan ya dauko an zo ana tona rami an ba kowa inda za su tona kuga naku kuga naku kuga naku suna tona rami suka je suka tarar da wata katuwan marmara ta tare hanya wasu suka ce a dan kauce suka ce ina manzon Allah to ku dubi fa yadda su suke bin manzon Allah in ya baka ko shata ma layi yayi yace yi diga in ka kauce ka saba su balle ya ce a yi kaza ko a ce kada a yi mutum ya saba ai ba mummunan ba karamin abu bane su jiga aka ce su yi amma da suka ga ga ramin nan kawai an tarar da dutse wasu suka ce to ko mu kautar da ramin mu mai kwana da digan mu suka ce ina ai sai mun tun ai ko haka aka yi ga yadda ya shata mu tafi tsaye mu mu bauɗe mun saba masa a je a gaya masa da aka sai aka je aka gaya mashi aka ce mashi gashi ana diga amma ga abin da aka tarar nan sai ce a tsaya yanzu wannan lokacin ne da ya yunkura kuma zai tashi sai aka ga da ƙyar yake tashi da kyar ma yake magana ashe kwana uku ma bai ci komai ba na haka jabir ya kalli wannan abu sai ya dawo wurin shi ya ce ina so ka bani izini ina so ɗan leƙa gida ya ce an baka izini ya tafi gidan shi ya samu iyalinsa ya ce kai yanzu Allah da cikin wani hali na ga magana ma wahala take yunwa ce ko za a samu wani abu nan ta ce za a samu wani ɗan gari dai ɗan kaɗan ne ya ce to ba komai. ka je ka kira shi koda da shi da mutum biyu ne ko mutum uku zai isa amma in aka wuce haka ba za mu ji kunya ce ba komi ya tafi ya ya ce kuma ai muna da dan akuya dan abin nan ba to shi ma ya yanke shi ya ce to bari ya je kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi kiran manzon Allah ya je ya samu manzon Allah yana zaune ya ce mashi ya rasulullah ka zo gidana da kai da mutum biyu ko mutum uku shi zai isa akwai abinci da za a kaɗan tanada shi ɗin ma kwana ukun da aka yi da shi ban da shi bai ci ba kuma yanzu ma bai sa kan shi cikin lissafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a aji abun aiki kawai a aji yace Allah ya ta muzo Allah ya ba ya ba mu abinci gidan gidan Jabir ku taho mutum sama da dubu daya sallallahu alaihi ya tattaro su aka taho to da haka yace amma kai yi gaba ka ce ma matar ka katta taba garin nan ka a taba naman nan da aka sa tukunya sai na zo sau naka da ya iso ina gari aka daba shi gari ya ɗauki gari ya addu'a ya faɗi abin da Allah ya so a ciki ya faɗi ya sa cikin gari ya ce a je cikin madina a kira mata a ce su zo manzo Allah na kiran su su zo a yi aiki a gidanka aka gayyato mata masu toye waina suka tafi sannan ya ce ina tukunyar da aka sa nama ita ma ya ce kakkusa komi ya shiga ita ma tukunyar ya addu'a ya sa ciki ya ce ku ita da kuwan nama kawai aka ja ka ɗebo mata suka zo su kuma kowace da shiri malam ka kalli irin tsari irin na abun nan ko kuma kalli yadda musulunci ke abun nan matan nan duk da to dama mazan su ma na nan wurin aiki. sau da haka aka taho da su su kuma suka zage suka shiga suka dinga toyo waina shi kuma annabi ya raba mutane goma goma mutum goma goma su ware su kadai a ɗebo waina a cika masu abu su ci su koshe ce ku koma bakin aiki sai mun zo aka yi tayi aka yi tayi aka yi tayi sai da dukkan mutanen nan kowa ya ce koshi annabi ya ce saurawa aka ce saura kai ya rasulallah. ku duba duk wannan zuba da wannan tawai saboda shi aka yi amma ku kalla saboda haka da ya zo shi ma a ƙarshe ya ce sauran wainan ma a ɗiba su matan su ɗiba da suka aikin wainan sauran ma su shiga da shi cikin gidajen madina a raba ma 'yan madina sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kaga wannan Shi ne sai a lokacin da ya zo ya ɗau wannan digan shi nike so mu koma wurin ya ɗauki diga na farko wannan rami da aka gaya mai ya saki digan nan ce wani irin haske sai ce Allah ya nuna man za mu kama farisa ya ƙara bugawa ya ce Allah ya nuna mai za su kama rom gaba ɗaya ya ce amma nuna mai tutan musulunci na kaɗawa wurin kawai har riga an kama wurin hankafa suka ƙara cewa ku musulmai ku kama waɗannan ƙasashen wannan ku kama farisa kamar yanzu ne a ce maka daga nan najeriya za a samu wata kungiya ta mutum dubu goma su je su kamo ban san masu sunan shugaban kasa amerika ba yanzu su je amerika su yi gaje-gaje da su su kamo shugaban kasa masu zo su kulle shi ai kaga wanda ya faɗi wannan magana ma in wasu su tsere wasu kuma su ce to wannan ina ganin san kai shi sakacin ba su ce hauka ne akai amma wallahi wa ma huwa inda allahi bi aziz idan Allah ya ce abu zai yi zai yi lokacin da Shehu Usman yake magana ya ce da za a samu musulmai dakaru su zama dubu goma sha biyu dubu sha biyu ne ko dubu sha biyu ya ce in aka samu dakaru yanzu a musulunci dubu sha biyu suka kwatanta irin yadda sahabban manzan Allah suke da to duniya ba ta iya faɗa da su gaba ɗin suka ta san ma duniya sai sun kai ta ƙasa matsalan kawai yadda za a yi akwai wani wata rana muna karanta cikin gazul fikiri suna tafiya da wani bai yahudi sai ya ce mashi ko ka san cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallam sai da ya kama duniya gaba ɗaya da abin nan sabban sai da suka kama min fargana ila gana tun daga mahuda rana sai da suka zo har mafaɗa rana in ka kalli gabacin duniya sai da suka je mahuda rana in ka kalli yammacin duniya sai da suka datsa da gana da ba sauran sai ruwa ya ce to haka za mu dawo mu kare maku kuma nan gaba musulmi sai sun kama yahudu sai sun maida ku abin nan ba ya ce gaskiya ne amma waɗanda za su yi mana hakan nan ba kowa. ya ce da dai waɗancan za su dawo ya ce a yanzu ma yadda duniya ta lalace yadda kowa ya zama ɗan duniya idan aka samu irin sahabban manzon Allah suka ƙara dawowa duniya to za su kama duniya kafin ka gama shanya kofin shayi kun gane idan aka zuba ma shayi kana kurba ya ce wallahi kafin a gama shanya kofin shayin nan sun kama duniya yadda duniya ta koma yanzu saboda lokacin da suka kama duniya ma akwai sauran mutanen kirki wanda suke kwatan amma yanzu yadda duniya ta tabalbale yace idan sahabbai aka samu irin su suka dawo doron duniya to kafin ka gama shanya kofin shayi sun gama kama duniya yace amma irin ku ba ku bane wanda za su kama mu yanzu sai yace mashi saboda sai yace saboda duk abin da yahudun suke yanzu kuna yi suna zina kuna zina suna cin riba kuna cin riba suna shan giya kuna shan giya suna duk jagwalgwalan da yahudu suke yi ga yawan wanda wasu musulman ba sa yi yanzu dole ya shiru sai ce to shi a fahimta shi a matsayin shi na ba yahude Allah yakan ba da nasara ne ga waɗanda suke yi masa biyayya inda nasara ce mai tabbas su ko wanda ba su mai biyayya in ka ga nasara jarabawa kai masu ba nasarar gaske bace to ku eh eh so gaji su yahudu kenan ko ya ce yahudin kaga sun ci nasara to ba nasara gaske wace gwada su aka amma wanda ya yi da gaske kaga cewa a abun nan ba to da mu da ku mun zama iri ɗaya ya fi wani kirki yanzu balle a ce ku danne mu in dai da za ku dawo ku kirki ba shakka amma yanzu da ake yin abu iri ɗaya ya ce ba ku iyawa da mu to ku auna maganar ya ku gani ya tafi cikin littattafan gazul fikiri ne ya magana ta saboda haka wannan shine ake nuna mana cewa musulunci dai inda Allah ya so ya kai zai kai babban masifan shine shi dai musulunci ba a iya tare shi inda Allah ya kaddara zai isa nan sai ya isa wanda aka kaddara za a iske shi kuma musuluncin zai iske shi ko cikin kungurmin daji ke sai ya iske shi to matsalan ya isan mu banda mu ya kai inda ya kai mu ba mu samu komai ba ya isa inda ake so a ci nasarar mu ba tare da mu aka tuttuɗa aka ci nasarar ba to shine babban masifa domin an je lahira za a yi kuka kan wannan shi yasa kowa ya zama yana da wani gudunmawan shi da zai bayar a ciki daidai yadda aka tuttuɗa aka ci nasara to daidai kuma yadda mutum shi ma ya samu wannan zai samu sakamako babba a lahira ya fito ko saboda haka wannan suran sai ta dauko sako game da wannan an mata suna da suntu rom da amma don saboda wannan akwai abubuwan da ke ciki abun nan ɗinsu wannan shine abin da ya faɗi na farko sannan ya ce abu na biyu wal ikhbaru bi nasrihim fil mustaqbal wa hiya min mu'jizati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi ikhbarihi wannan yana daga cikin mujizan manzon Allah ya ba da labarin abu kafin lokacin shi kuma ya faru sannan malam ya tara cewa wa warada ma ya dillu ala tasmiyati hadi hada ismi sannan kuma ya zo da aka ambace ta da wannan sunan akwai hujja da ya nuna an ambace ta da wannan suna domin an samu sahabin manzon Allah ya ce mata suratun rum na haka wannan yana nuna haka ya jiyo daga manzon Allah a fi hadisi abi ruh al-kala'i qala salla bina nabiyullah sallallahu alaihi wasallam salatan ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasalla kenan fa qara'a fiha bi surati rum ya karanta da wannan sura kaga kenan tunda sahabi ya ambace ta da suratun rom daga manzon Allah ya ji saboda haka wannan suna sunanta ne hadithun hasan kuma hasanahu الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله wannan yana nan cikin sahih targhib wa tarhib to wannan shine sunanta sannan ba haka na aka ce wannan sura makiyya ce asalinta saukakkiya ce a maka wahiya sittuna aya aw tis'un wa khamsuna aya ayoyinta sittin ne ko kuma hamsin da tara in an zo an bambancin kira'o'i sannan kuma ba abu bane sabo mun yi magana akan cewa sura makkiya ita ce makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyu ma ba'daha bi haythu hal wato in an ce makiya ita ce sura da ta sauka kafin hijira madaniya kuma ita ce wadda ta sauka bayan hijira ko da a ina aka sauka da ita to wannan shine abin da yasa muka zo mu yi wannan na raddul azab yace wa mawdu'u har ra'isi babban abin da suran take karantawa wa huwa al-kashfu an irtibatat baina ahwalin nasi wa hadafil haya wato nan ana so mu gane wata irin alaka mai girma da ke tsakanin mutane da kuma rayuwa ta duniya akwai wanda zai like ma lokacin da kake da shi akwai radda in ka rasa kuma bai ma san ka ba haka ne ko wannan shi muke so mu kalla a suran akwai mutane kuma har yau ai haka ake ko idan mutum kaga wani ya like ma to akwai maslahan da yake so ya samu ba dole ne bayan ya samu maslahan ba kuma ku ci gaba da tafiya watakila lokacin da bukata ta biya to shi kuma sai aje ka gefe da kuma abin zai dawo to kuma sai dawo kuma ya liƙe ma kuma wannan mutum zai iya samu haka ko cikin gidan shi radda aka ga aljihun ka ka ga ran nan har ruwan sanyi in za a sama sai an dandana in an ɗebo mai sanyi a ce bari a sa ko ya kusa kankara kada hakoranka su butsure in ruwan zafi ne aka baka shayi a ce bari a dan kurba a ji ka dan a ji kada a baka dan makogoro ya kone amma ran da baka da kokobo ka ji da kanka malam zani <laughs> ah, waje waje wa to kaga wannan to wannan a cikin gidanka kenan to balle sauran mutane za ka ga mutum zai liƙe ma zai ma kaza zai ma kaza zai liƙe ma ya taimaka abun nan ba kullum ku gaisa kullum in waya ce ku yi kullum abin nan radda ya gama samun biyan bukata ko ko shi ya samu wani matsayi to ina tabbatar maka in ba ya sa'a ba to za ka sha mamaki nan wani da ya zo nan ya ce ya ce ya juma ya shiga ya ce kai mutane wallahi dan ya zo kafin tafsir ya zo nan ina ya ce ai wani abin da ya mai kaza kaza sun zo ya shi ya mai hanya ya samu wani abun nan ya ce ai idan aka samu abun nan to gaskiya arziki ya zo da abun nan ba da ya samu aka yi magana din aka samu abun da ake so ya ce ai daga nan ma ya daina waya ɗauka waya ya daina mai komi ya daina mai abun nan ya ce ya ce kuma ya ji ya samu kuɗi banda ya sai gida a nan har ya je ya sai dawaki ma yanzu ya zama shi ma cikin masu jakkwala ma yanzu ya sai dawakan polo yana buga polo amma shi ya ma dai ɗauka wai shi to tukura da ku aka zo nan kusa-kusa aka zo kusa-kusa da ku aka ce to ga wancan shi tare ake aka taso a yi hidima da ya kai can kololuwa aka taru ana ganin in ya kai can yanzu kawai kaman ka je karkashin kanya ne kasan ko kanya ai da ka je in ka ga dama ka hau daga sama in ka ga dama ka na kasa kawai da ka girgizo kowa shi ina ai da ya je can sai ya zama ɗan giginya kaji ku zo ku tsaye ƙarshe mutu ma ƙarƙashi digin ya ta faɗo sai ka kusa mutuwa guda ɗaya ta faɗo sai ta yana nan yana fulani har yanzu yana fulani. har aka cire shi daga kujerai bai gama fulani ɗin ba to da zo da haka wannan shine irtibat ka ga alakan mutane amintacciya da kuma wadda ba amintacciyar ba a wajen maganar rayuwa Za ka ga wannan bayan haka ne ce. yamdi siyaqu hadhihi sura al-karima fi faslain mutarabitain yace wannan abinda babban suran take koyarwa zamu iya kallon shi a fasali har kashi biyu al-fasl al-awwal yarbatu ay baina nasr al-mu'minin ay wal haqq wato zai bada alaka kulla alaka na nasaran mu'minai da gaskiya allazi yaqumu ay ala ardi alayhi allati taqumu alayhi wanda ai abun nan suke ai taqumu alaihi samawati wal ard wa bainahuma wato game da tsayuwa nasara ta Allah ta mu'minai da kuma gaskiya wadda ita gaskiya akan ta sammai da ƙasa suke wa ma bainahuma Wai yuwajjihu ila sunnatillah ai fi man madha qablahum min al sannan a fuskantar da sunna Allah yanda Allah yake ya taimaki gaskiya tun tuni gafin ma musulmai tun da haka ne Allah na taimakon gaskiya ne sai musulmi su ƙara sa rai akan cewa ashe biyar yadda wahala ta kai to wata rana za su ci nasara wa yaqbisu alaiha ay qadiyatul al-ba'th wal i'ada sannan bayan haka nan kuma wa su alaiha sannan kuma ana auna wa mutane yadda tsarin Allah yake wasu su tafi wasu su zo wasu a kada su a daga wasu to shi ma yana nuna cewa akwai aƙida ta cewa za a mutu za a tada mutane kowa gaba ɗaya za a koma wurin Allah dan an ba wasu mulki an ba wasu matsayi a da doron duniya sun juya duniyan yadda suke so a wancan lokacin amma an wayi gari yanzu duk babu su wannan ke nuna duk yadda mutum ya rike wani matsayi ko na mulki ko na wadata ko na wani abu ko na kuɗi an yi irin su da kuma yau ba sa nan doron duniya to wannan ya kamata mutum ya auna da shi shi ma ya gane ashe kenan kowa ma wata rana haka haka za ta same shi za a tafi da shi ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد الكون da wannan ne cikin ayoyin zamu ga zahiri na yadda duniyar ma ta kasance gaba daya wa ayatil lahil almabsusa fi sanaiha sanayaha da kuma ayoyin Allah waɗanda aka watsa a cikin duniyar nan abubuwan ban mamaki wanda zamu gani وينتهي بهذا الموضوع بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع طريق الحق الواحد al الواضح sannan daga nan sai aka ce ma annabi kada ka damu da duk wani abu da ka gani na duniya kai dai ka bi gaskiya guda ɗaya ta ce nasara kuma ka ɗora mutanen ka kai ya fito ko amma alfasalu tsani kashi na biyu na suran da zamu gani fa yakshifu amma fi tabi'atin nas min taqallubin ana so a bayyana mana fili a wajen ɗabi'an mutane yadda yanzu yanzu nan mutane za su iya su kama wani abu kamar suna yi da gaske su fara amma daga baya su yar wannan ɗabi'an mutane ne ba dole kowa ke samun istiqama ba kalli makaranta kan ta gani mutum zai zo ya fara zuwa makaranta ka gani kamar da gaske amma wata rana in ya jefar sai ya yi shekaru bai ƙara zuwa ba idan da za ka gamu da shi ka tambaye kuma ba shi da wani dalili kawai zai ce haka nan kawai abubuwa ne sun yawa abubuwan lissafo guda biyu wanda suka kai su hana shi zuwa makaranta ba guda ɗaya ta kamar mai da zai faɗi kaga wannan inkilab ne takallub ne to kuma wanda ke yawanci irin wannan ba kasafai yake cin nasara ba domin rashin istiqama matsala ce wa yusawwiru halahum bi rahmati wa dur ya suranta mutane a lokacin da suka ji dadi ko suka shiga matsatsi wani da ya ji matsatsi da ya yadda komi wani da ya samu ni'ima shi kuma da ya yadda komi wani zaka ka gan shi a masallaci dirim-dirim kullum-kullum yana samun wani abu da ya burge shi sai ya wurgar da wannan daga nan kai ka ce dama abin da ya kawo shi kenan wani kuma in ya shiga matsatsi sai ya manta da duk kyautar da Allah ya masa na sauran nemomi sai ya rika ihu kamar Allah bai taɓa masa komai ba to za mu yi magana kan wannan wa inda basdir rizqi wa qabdihi haka nan lokacin da aka wadata mutum in yana cikin wadata kamar yadda aka yi magana ne cikin wancan suran fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman lokacin mutum sadda Allah ya jarrabe shi ya bashi jarrabawa da dukiya da komi ya ji daɗi. sai ya koma ya ce kai lalle Allah ya karrama mu ya ji daɗi ya ce dama su sun san haka sun ma gadon haka ma gidansu wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu amma lokacin da aka jarrabe shi aka dan takura shi wajen arziki fa qulu rabbi ahanani sai ya ce ubangiji ya wulakanta ni ya manta da wancan da aka yi mai ya manta da wannan to wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce za mu ga bayanin da malamai ko qur'ani ya mana magana wa yasridu bi hadhihi almunasaba ila wasa'ili infaqi hadar rizqi wa tanmiyatihi sannan kuma a wannan cikin wannan suran kuma za a gaya mana hanyar samun arziki idan kana so ka samu arziki ya yalwata ya zaka yi menene kuma hanyar da zaka bi wajen in ka samu ka sarrafa shi ta yadda gashi ka samu ka sarrafa shi kuma baka yi asara ba wayar bi baina zuhuril fasadi fil barri wal bahr sannan kuma zai kulla alaka akan yadda kuma duniya za ta lalace ko yadda abubuwa za su safarkwace a yayin da banna ta bayyana ana yin banna akan tudu ana yin banna akan ruwa kowa banna yake bai damu ba to menene halin da wannan zai affecting duniya gaba daya idan aka ce nan suna banna nan suna banna nan suna banna to wace irin illa ce duniya za su samu gaba daya ma ta wannan ya fito ko wa amalin nasi wa kasbihim da kuma aikin da mutane suke yi da abubuwan sana'o'insu wai wajjihuhum ila sayri ila al-ardi kuma yana fuskantar da mutane kuma tafi cikin ƙasa ku gani waɗanda suka samu duniya yadda suke so ku ga ya abun ya kare wan nazari fi awaqibil mushrikin min qablu sannan kuma a lura da ƙarshen mummunan sakamakon da kafirai suka samu gabanin wannan mun karanta baya can an kabud mun ga ƙaru mun ga ma'amana mun gani mun gani wa ya'udu bihim ibada zalika ila ayatillah fi mashahidil kauni daga nan kuma sai a ƙarshen sunan sai a jawo hankalin mutane su koma su kalli ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala game da tsarin duniya waɗanda ake yi wa yaqubu ala zalika bi anna huda hudallah sannan daga nan sai a bayyana mana cewa shiriya dai shiriya ta Allah ce tabaraka wa ta'ala wato dukkan shiriya gaba daya tana wurin Allah tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe thumma yatufu bihim sannan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suran zai ƙara zagayawa da mu da tunaninmu mu fi jaulatin jadidatin fi zati anfusihim mutum ya ƙara dawowa sosai ya lura ma da karan shi ma daga irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa da irin abin da Allah ya tsara masa a jikinsa wannan abin nan ba wa yadhakkiruhum bi atwari nashrihim ay min bad'iha ila muntahaha sannan kuma Allah zai jawo hankalin dan adam a ƙarshen suran za ku gani akan cewa dan adam ka tuna fa ka san farkon ka yanda ka faru ga ka asali daga digon mani kana jariri baka san komi ba yanzu zaka girma ka kai wani matsayi wata rana kuma zaka tsufa ka koma baka san komi ba wannan kada ya isa mutum na taba gaya muku cewa wani mutum ya ga dan shi yana takama ya fito yana taka kaya yana takama ya kira shi ya ce da me kake takama ne kai faɗi mutum ne menene takamar da kake in dai saboda kai kana ganin mamanka ce dan in dan mamanka kake takama to mamanka asalinta baiwa ce na sota da dirhami 200 na na na mata tarbiya ga ta zama ta kirki na yanta ta na aure ta in kuma da ni ne kake takama ni mahaifinka Ya ce ni iri na kakkai fatan ma Allah ya yawaita iri na a doron duniya saboda bayan Allah nagartattu sun riga sun wuce mu duk kawai bi muke ba ni ba kowa bane so inda ni ne za ka inda waɗannan za ka takama ka daina takama ma ka koma kawai ka bi Allah wani shi ke takamar da kanshi ya gamu da wanda ya san shi ba baka san ni bane ya ce ni ko na san ka dan ya ga bai kula da shi ba shi yana ta takama kai baka san ni bane ya ce na san ka ni ne ma na san ka to kai wane ne ya ce kai fa asalin ka fa daga digon mani aka yi ka in ya taba kaya sai an wanki ba a taba ba a ake ji da haka aka halitta kowa da haka aka halitta shi bayan nan yanzu cikin cikin kanan ciki akwai bayan gida da za a bude matsala ne da zai kama ka kuma kun sai sani nan na taba faɗi shugaban ƙasa fa bayan gida ya kama ana cikin tafiya ce stop stop sai sai lambu ce bonan mutane inda yanzu za a zo ya ki fitowa ya zama ma matsala a cikin cikin ka akwai sannan da za ka mutu yanzu ka kwana uku ba masoyinka da zai da ku ci gaba da kwana tare a ɗaki a rufe ka a ɗaki ka mutu ka kwana uku ba mai son kada zai yarda a rika rufe dakin tare da shi kuna kwana tare ko kuna ganin zai yi su to kai da gaya man wajen nan kai waye to kuma akwai wanda ba haka yake ba to naka kawai zaman ka lafiya in kana son kai daraja kana so ka samu matsayi to shine ka bi Allah tabaraka wa ta'ala wata rana muna makaranta akwai wani dattijo Allah ya masa rasuwa ma kwanaki Allah ya ji kansa muna makaranta da shi sai ana maganan dan tayi aka zo ana maganan fikihu sai aka ce idan an yanka uwa to daidai yake da yankan ɗan cikinta sai dai in ya fito da rai kamar yanzu sanuwa ko wani abu ko tunkiya sai ya zama na wani dalili ya sa kamar ko ta faɗo daga wani wuri aka ga alaman za ta mutu sai aka yanka to kuma tana da ciki an gane ko to idan aka feɗe in ba ɗan ya fito da rai ba yankan da aka yi ma uwan ya ishi wannan dan jinjirin shi ba sai an kara fito da shi an yanka ba tunda ba a fede ta shi yana da rai ba ya riga ya mutu shi to yankan kun ya yanka shi kun gane insani ya ce ta kusa haihuwa sai ko ta zo haihuwa ba ta haihu ba sai kawai sai ta aka ga za ta mutu saboda haihuwan nan aka ga baya da za a sai aka ce a yanka ta idan aka yanka ta idan dan dan dan dan marakin ya fito da rai in ana so sai a ƙara yankawa in kuma ana so a bar shi ana sa zai kaga za a bari ko to sai aka yanka ta sai aka fito da dan shi kuma da aka fede ya mutu to yankan uwan ya yanka shi so idan kuna so kawai sai ku kai shi tukunya haka nan shi ma ku tace shi kuma kawai sai ya ce ka shi ya za a yaci dan tayi yace shi wallahi shi kawai yana kyamar dan tayi malamin yayi shiru yace saboda me yace shi saboda ai ba a gama halittar shi ba dan tayi kaza kaza yace kai in dai duniya ce kawai ka dauke ta kawai ga abu duk wani abu da ka bi haka sai ka ji ba ka san shi to yanzu baka cin kwai ka ce a ina cin kwaiwa na karam kalla ya ce to da ɗan tayi da kwaiwa da ya fi wani in shi kwai bai ma zama ɗan tayin ba ka ya shi to kuma ka kalli kwai shi fa kwai fa ma in za a soya shi sai an ji in kana gani yanda ake ma kwai kafin a soya shi in ba sa wai ka daina ci saboda sai an jagwalgwala shi sadda zai fito da an fasa sai faɗo gwabal in ya faɗo gwabal ɗin nan a nemo wani abu a ta ƙara haukata shi tukunna kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata a ɗebo abin da za a zuba ciki a zuba ƙara kwata kwata kwata kwata a jagwalgwala a jagwalgwala sai ya jagwalgwalu sosai sannan sai kuma a dauka dalalalala a juye kada fa yin sa ku daidai to sannan ba haka na gama wanda za a gama mai kuma ka zo ka cinye kai da ka tsaya ka kalli kanka da abin da kake cin da abin da kake sha in dai a nan duniya ne duk in an koma an je an dawo ba a so a kada ma a magana kai babban rayuwa kawai shi yasa da aka yi mana magana nan je aka ce lahira hiyal hayawa ita ce rayuwa ta gaske kawai amma nan duniya duk inda matsayin mutum ya kai rayuwar nan tamfarari ce kuma ba ta da tabbas sannan kuma akwai jagwalgwalo sosai tare da ita illa iyaka mukaddirat munazgisat akwai abubuwan da ke ya mutsata akwai hasali ma ba kasafai kake tasowa tun da safe har zuwa lokacin da zaka kwanta barci ba a ce kana murna zaka iya tashi da safe ka faro da murna in ba sa'a ba ana fara hada-hada zaka zo ka ji labarin da ka daina murnan nan ko kuma ka taso ba murnan wataƙila zuwa rana kuma ka ji wata murna amma dai ba ko da yaushe ke zama din ba to haka za mu ga waɗannan abubuwa a fili a cikin wannan sura wata kuma sura sannan sura za ta kulle kuma bitaujihin rasuli sallallahu alaihi wa sallam ila sabari tana fuskantar da manzon Allah dan haka manzon Allah ya hakuri kuma mabiyan kama ai sai su yi haƙuri ala da'awatihi wa ma yalqahu minan nasi fiha da abin da zai gamu da shi dole mai da'awa sai ya gamu da abin da baya so sai ya gamu da bakin ciki sai ya gamu da murna kuma wata rana wal itmi wal itminani ila anna wa'dallahi la budda atin sannan a ƙara gamsar da manzon Allah da mabiyan shi cewa abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi alkawari zai zo to wannan duk baku da shi wannan cikin radul azhan ne kun ga wannan yana nuna mana radul azhan din nan musamman yanzu sabon da aka kare mai aiki idahul ma'ani ya kamata a ce kowa yana da shi kuma kun san dai a kwana tashi wannan ishara ce muke tun da maimakon mu gutsuro wata rana dole mu zo da littafin gaba ɗaya mu ce to wannan yanzu littafin gida ne yanzu mun zo mun dawo gidan mu mun dawo malaminmu kuma ga abin da ya koya mana bari mu ma mu karanta littafin aji wannan shine babban abin nan to kafin wannan lokacin mutum ya nemi wannan musamman idahul ma'ani dan ana ƙara ci gaban abun ba wancan zamu koma na da a wannan ba yanzu duk wanda zai zo in ka samu hali ka sai idahul ma'anin ka ka aje dama muna karanta da mata suka yanzu an yi ta ma sosai a cikin idahu to da muna wancan radul azhan da idahul ma'anin yazo sai muka aje wancan domin ƙarin bayanin da wannan bawan Allah shi ma yayi littafin muna fata shi ma Allah saka dukkan su gaba ɗaya Allah saka masu da alkhairi yayi babban aiki sosai saboda duk wani abu da ake nema gwargwadon hali a cikin littafin ya bi shi ya tantance mana shi cikin sauki inda za mu ƙara samu in hadisai ne malam ya kawo ya bi hadisan ya yi ta su duk inda su aka ciro su ya yi magana in aya ce wani wuri ko kuma ya ga wata munasaba wanda wataƙila malam bai kawo ta ba don kada littafin a lokacin shi ya kato ya zama abun nan ba yana so ya matsa littafin don saboda kada ya zama mutane na jin tsoron littafin to shi yanzu ya kara faɗa da littafin shi yasa yanzu maimakon da can mujalladi biyu ko babba babba da aka yi guda ɗaya dan farkon bugun da mujalladi ɗaya ne tiƙeƙe aka ƙara dawo aka yi mai ja mai kore ko aka mai kore mai guda biyu aka dawo aka mai ja mai guda biyu aka ƙara yin time mai kuma mai guda ɗaya mai abin nan mai yallon takarda to aka ƙara yin ga sunan dai bugu bugu ga sunan daban-daban to yanzu an yi mai guda hudu timatima kowane kamar girman wannan timatima suna nan su ne bugun ƙarshe dai yanzu da aka yi da aikin da aka yi a cikin littafin muna fata Allah ya saka masa alkhairi gaba da kuma wannan zai nuna mana cewa baiwar da Allah ya ma malam ba karama bace domin abin da ya fitar a cikin wannan suran ba kasafai zaka samu ma abin nan ba kowace sura sai ya dauke ta da irin wannan bayani babban abin da take koyarwa ga abin da zaka fahimta sannan ga samari ga dunkule kafin ka shiga suran kusan ka gama jin babban babban duk kusan abin da ake so ya dunkule shi ya fadi a wuri wannan kyauta ce daga Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa to ga suran nan yanzu yanzu zamu shiga kuma mu ji shi ma wannan babban malamin mu ji shi kuma me ya debo mana ciki muna fara da gidan ne mu gutsuro cikin wancan kamar wannan sannan kuma mu shiga nan bismillah da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم yanzu dai ya karanta alif lam kamar yadda aka ce waɗannan su hurufun ne muqatta'a su harfa ne waɗanda suke yankaku wanda ake fara surori da su wanda aka ce kawai mu ce Allahu alam bi muradihi bi zalika shi yafi Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa kamar yadda muka yi magana aka ce ghulibatur rum aka ce waɗannan romawa su ma sun ci nasara kenan ana maganan har ma da abu ne tabbas to tun su nasara murnan da kafirai suke yi yanzu ko suna murna cewa farisa ta kama su su daina ma murna domin sun ci nasara ma kaman sun ci nasara ake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi adnal ard anan kuma mafi kusa kusa a ƙasa da su ƙasashen da suke gefen su wanda suka abin da su za su mamaye su ma su kama su wa min balagadi wannan ba su wannan abin nan su an rinjaye rumawa rumawa an rinjaye su na yi kamata yin ce an rinjaye rumawan su rumawa an rinjaye su yanzu farisa ta rinjaye su kenan to wannan fi adnal ardi a kusa da su waɗanda suke kusa da su wahun min ba a ba'di sai galibu aka yi kamata yin fassara suru yanzu ne aka yi an yi fada farisa sun kama romawa ba shine abin da muka ce su kiristoci abin nan ba suna murna mutanen quraisha suna murna suna cewa tun da dai farisa ta samu ta murkushe wato abin nan romawa abu ne mai jin daɗi tun da su ne waɗanda suke to an rinjaye su din a nan kusa da su amma sai aka ce wahun min ba'di ya galibu bayan rinjayar da aka yi masu su romawan to za su rinjayi farisa kenan ya fito ko bayan rinjayar da aka yi masu to za su dawo su murkushe an murkushe su yanzu su farisa sun murkushe romawa ya fito to amma a nan kusa-kusa a garin da ke kusa da su a nan ba nisa kusa da su suka zo suka mamaye su to bayan murkushewar da aka yi maromawan su ma za su dawo su murkushe farisa sai bide su ne a 'yan shekaru kaɗan ba daɗewa lillahi al'amuru min ba min wa min ba al'amari gaba ɗaya hannun Allah yake gabanin a kama romawan da bayan an su kuma sun kama duka dai al'amari ne gabanin wannan min qablu wa min ba ba na zarf bane na zaman na abin nan gaba da a'a nazar ne na wannan hadisa Allah shike da al'amari a lokacin da Farisa suka rinjayi Romawan Allah ne yake da al'amari shi yaso akai haka a yanzu ma da Romawa za su koma su rinjaye Farisa ba baya kenan ba to shi ma Allah dai al'amari a hannun shi shi yaso ai wancan shi yaso ai wannan ya fito ko wa yau mai izin ranar da romawa za su kama farisa bayan wannan dannewa da aka yi masu ya fara mu'minun su ma mummine za su yi murna tunda na kusa da su yanzu sun ci nasara tunda yanzu larabawa na murna an danne wannan rom ta kama abin nan farisa ta kama rom suna murna tunda su bangaren farisa suke ba suna murna ba musulmi dole su ji bakin ciki to za a yi lokacin da su ma romawa Allah zai juyo da abu domin an ce alharbu sijal shi yaƙi juyawa yake yi wata rana a wannan wata rana ga wannan kamar yadda hausa suke cewa duniya abin nan ce wata rana ne suke ce mata juyin juyi ce ko wata rangare ka wata rangawa ne to shine nan a karin magana asalinsa ne alharbo sijal shi yaƙi juyin juyi ne wata rana ya koma ta can wata rana ya koma ta can to na ka za a koma za su ci nasara za su abin nan ɗinsu to don nan ne mumine za su yi murna da wannan nasara da Allah ya bada a yansuru man sha Allah tabaraka wata'ala yana taimakon wanda ya ga dama wa huwa al-azizur rahim Allah shine mabuwayi ba wanda zai rinjayi Allah tabaraka wata'ala Allah ya fi karfin kowa ar-rahim sannan Allah mai jin kai ne yana tausayin bayansa wa'adallah wannan shine alƙawarin Allah tabaraka wata'ala ya gaya mu musulmi ka za ku yi murna la yukhlifu Allah wa'dahu Allah tabaraka wata'ala baya ba alƙawari walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba duk yadda aka yi bayani ba su ganewa ya'lamuna zahiran min hayatid dunya su wadancan da ba su sanin nan ba ba abun da suka sani banda zahirin rayuwar duniya kawai hum anil akhirati hum ghafilun amma game da lahira shagalallu ne su ba su san komai ba game da lahira in an yi kokarin ma a yi masu bayani a banza ya fito ko sharhul kalimat alif lam mim هذه ahadul huruful muqatta'a waɗannan su ne haruffa waɗanda suke ɗaya daga cikin harufan nan da ake wato guntu gutsararru wanda za a tsaya biyu ana rubuta su ga sunan alifun lamun mimun haka ake karantawa wato ƙurau alif lamim kamar yadda kuka ji ya karanta gulibatun rub ai غلبت Farisa a الروم Farisa su suka rinjayi romawa a yanzu الروم shi ko rom din to menene rom din aka ce ismu rajulun sunan wani mutum ne asalin rom da ake faɗi wa huwa rom ibnu usay wannan ibnu ishaq ibnu ibrahim wato shi asalin shi rom ibnu aisu sunan shi dan aisu ibnu ishaq dan ishaq ne ibn ibrahim kaga suna da alaka da wancan gidan na annabtaka da abun nan din su miyad bihi ay qabila li'annaha li'annahu jadda jadduha ace an yi ma kabilan suna da sunan shi saboda shine kakan su kakan su ne akala saboda aka kai mai suna da sunan abun nan din su fi adnal ardi wato a mafi kusa ai aqrabu ay wato ay aqrabu ardin ay arum ila Farisa shine garin da yafi kusa wato kusa da Faris wa hiya ardun yuqalu laha al shine wani gari da ake cewa jazira wannan garin yanzu yana nan tsakanin baina dijila wa Furat tsakanin rafin dijila da kuma rafin Furat a nan wurin yake wannan wurin duk da wani wurin ruwa ya haɗe shi yanzu babu shi a fili amma suna nan tsakanin dijila rafin dijila da kuma rafin Furat wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun bayan an rinjaye su su Roma su ma za su yi nasara ai wahum ai ar-rum min ba'di ay ghalaba farisa lahum min ba'di ghalabi farisa lahum sayaghlibunaha bayan da farisa suka rinjaye su su za su rinjaya wannan ke nuna al'amarin ai Allah ya san abin da yake boye da bayyane fi bidi sini a cikin yan shekaru ai wato fi fataratin baina thalath sanawat a cikin lokaci tsakanin shekara uku ila tis'i sinin zuwa shekara tara za su ci nasara suma? ma lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amari a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake gabanin wannan fadan ko gabanin cin nasara ai al'amru fi zalika wa cikin wannan al'amarin ai fi ghalabi farisa awalan lokacin da Farisa ta ci nasara farko al'amari a hannun Allah yake shi a yi haka galabin Rome a akhiran li wannan bayan nan kuma Rome za su rinjayi su ma farisawa wannan shi ma daga Allah ne lillahi wahdahu duka wannan al'amari yana hannun Allah idma sha'ahu kana domin duk abin da Allah ya so ya faru sai ya kasance wa ma lam yasha ay yasha'u lam yakun abin da Allah bai so ba kuma ba zai faru ba kwata kwata duk abin da Allah bai so ba zai yi ba wa yawma idhin yafrahu almu'minun a lokacin nan ne mu'mine za su yi murna ai wa yawma taglibu rum farisa ranan da rom suka ci nasara akan farisa yafrahu almu'minuna bi nasri ahli alkitabi wato wato su musulmai mumine za su yi murna saboda yanzu ma abota littafi ne wanda suka fi kusa da su suka nasara sabanin waɗancan alal mushrikina abadatan na za su yi murna sunna alal kitabi sun rinjaye mushrikai wanda suke bauta wuta suke ashe kenan koda kafirci ne an ce alkufru milla wahida in an ce kafirci duka aqida ɗaya ne wani ya fi wani wanda yake kafircinsa amma yana jingina kanshi da littafi littafin kutubus samawiya yana da bambanci da pagan wanda shi bai jingi da kanshi da komi ko yana bautar wuta ko yana bautar dodo ko yana bautar wani abu da ya sassaka ba za ku kwatanta su ba domin wancan duk yadda aka yi a cikin littafin na wani lokaci sai an samu wani abu wanda yake yana cikin littafin kuma shari'a ta tabbatar da wannan abun nan ya fito ko to haka wannan abubuwa ne waɗanda suke ga sunan da haka saboda haka dole in zaka goyi baya in ka tashi sai ka kalli wanda ya fi kusa da ku a addinance akan wanda ya fi nesa da ku a addinance domin su ma abinda da suke kallo kenan ya fito ko wannan kenan sau da aka an samu wannan nasara su kuma suna murna wa yau mai zin shi ne nan wa bi nasrihim ay ay ala al na fi badar haka nan kuma su musulmi za su kala murna ta biyu banda wannan murnan da aka aka kama rom ta kama farisa musulmi za su ji daɗin wannan tunda ƴan na kusa da su alul kitabi sun samu nasara to haka kuma musulmi za su ƙara yin murna ta biyu lokacin da Allah zai ba su nasara a yakin badar tunda an yi yakin badar an kashe kafirai saba'in an kama saba'in kuma sau da haka musulmi za su ƙara murna kuma manya-manyan jigajigan da suka fitini musulunci suka fitini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Allah ya ba da nasara aka yi gaje-gaje da su a yakin badar ya fito ko wa'adallah wannan alƙawarin Allah ne ai wa'adahumullahu ta'ala wa'dan wa anjazahu lahum Allah yi masu alƙawari kuma ya isar da alƙawarin la yukhlifullahu wa'dahu Allah baya saba alƙawari idan yace zai yi zai yi laisa min min min sha'anillah baya daga cikin al'amarin Allah khulfal wa'adi. saba alƙawari wadhalika likamali qudratihi wa ilmihi saboda wannan abin da ya sa babu sabani saboda Allah yana da cikakken iko kuma yana da cikakken sani duk abin da ya ce kaza zai kasance gobe to ba a zuwa ya ce ya gano gobe in abin ya kasance za a samu matsala saboda yana da cikakken ilmi ya san yadda abin zai kasance tun kafin ya kasance ya allamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kullau kana kaifa kunu. ya san abin da ya kasance da ya san abin da ke kasancewa yanzu wanda bai kasance ba ma kwata-kwata to ya san da ya kasance kuma ya san yadda zai zama sau da haka Allah baya yin bada a yi abu daga baya ce bai san haka zai zama ba da ya san haka da haka yi wannan hasha lillah ya fito ko sau da haka wannan shi ne sau da haka Allah yana sane da komi da haka in ya ce abu zai faru shi kenan wannan Allah baya saba alkawari walakin na na shi la yalamu sai dai da yawa mutane ba su sani ba ai kamal Allah ta'ala fi qudratihi basu san cika Allah ba tabaraka wa ta'ala wajen ikon sa suna ganin akwai kasawa ko akwai wani abu shi yasa wani lokaci mutum ko addu'a yake yi sai ga yana yin addu'a amma ba karba ba dalili lokacin yana addu'a yana ganin kamar yana roƙon abin da ba za a ma iya bashi ba ko ba za a iya ba to kana addu'a kare na wanda kake roƙo ai Allah baya karban addu'a min qalbin ghafilin daga zuciya wadda take shagaltatta mai wasa wanda mutum yana ganin babu wa ilmuhu almustalzimu li injazi wa'dihi sannan kuma iliminsa yana da ilimi cikakke wanda shi ke sa kuma duk abin da yace zai yi zai zartar dan ya san yanda abin zai kasance ya fito ko ya'lamuna zahiran min alhayati dunya su waɗannan sun sani ne abin da suka sani kawai duniya in ana yi masu magana ai la ya'lamuna haqa'iqal imani wa asrari ash-shar'i su waɗannan kafirai waɗanda suke ganin Allah ba zai yi kaza ba ba abin da suka sani ba su san hakikan menene imani ba wa asrarin shar'i ba san sirrorin shari'a ya suke ba wa inna ma ya'lamuna ma zahara min alhayati dunya ba da suka sani sai abinda ya bayyana na rayuwar duniya ka talabil ma'ashi kamar neman abinci kawai suka sani su nemi abinci min tijaratin wa zira'atin wa sana'a na misalin su je su yi kasuwanci ko su je gona su shuka abinda za su shuka ko kuma sana'o'i abinda suka sani kenan kuma wannan babban aibi ne a ce mutum ba abin da ya sani shi sai kawai neman abincinsa neman abun ci abun sha ta hanyar shuka ko gona ko kasuwanci su ne hanyoyin samun kuɗi dama aslan to mutum ya bar su kuma ya bi su su kadai ya daina addini shi kuma hamaka ce wannan wawanci ne wa hum anil akhirati hum ghafilun game da lahira kuma shagalallu ko yanzu zaka gani akwai wasu mutane munhamikun ba abinda mutum yake da himma akan shi sai neman duniya wajen sallah bai santa ba wajen ibada bai santa ba ibada karatun qur'ani ma bai iya ba kwata kwata bai iya ba ba abin da ya dame shi baya karatun komi bai san komi ba amma hanyar neman kuɗi ya nema cikin gida ya nema wajen gida ko ina zai iya zuwa duk inda ko da ruwa ko da sanyi ko da zafi bai hana shi tafiya bai hana shi nema bai hana shi abun nan ba amma wajen addini ba ruwan shi da wurin ko masallacin juma'a latti yake zuwa saboda baya so ma ya ji to ka gaya man mutumin da bai iya karanta qur'ani ba bai san sunna ba bai san komai ba kuma duk malaman nan zaka ga ana gaya ma da na cikin gida da na waje zaka ga mutum malami yana ce in ka shekara hamsin ya ka tambayi kanka nawa ka sani game da qur'ani mai ka sani game da hadisin manzo Allah mai ka sani ka iya karatun qur'ani ka san wani abu na sunna mai ka sani game da addini yanzu nan aka ce ma mutum yau baya tsammani a gidanka zuwa tadda ka a ce ma kawai ba wani abu ake so ba kawai abin da ake so kawo sharuɗan sallah guda nawa ne lissafo su rukunanta nawa ne kawo su wajibabbunta nawa ne kawo su sunnoninta nawa ne kawo su abin da ke ɓata ta nawa ne kawo su waɗanne ne in ta ɓaci za ta gyaru da sujada ƙabliya ko ba'adiyya kawo su wane ne in ta ɓaci ko an yi ƙabliya ko an yi ba'adiyya ba sa gyaru kawo su suna ganin ba za a samu matsala ba ko mutum ya san da gaskiya ke to ka tambayi kanka waɗannan tambayoyin a zo kalmar shahada a ce ma to kalmar shahada menene ma'anan kalmar shahada rukunnanta nawa ne sharuɗanta nawa ne muhammadun rasulullah da kace la ilaha illallah muhammadun rasulullah to muhammadun rasulullah rukunai nawa ne sharuɗa nawa ne sannan duka da la ilaha illallah da muhammadun rasulullah kawo abin da ke warware su guda nawa ne kawo jero kai ne za ka yi makanka wannan tambayin ka san su ko baka san su ba ku duba cikin ahadari fa da qawaidi ma qawaidus salah da ake karanta shine farkon littafin da ake mutum lokacin da zai fara magana qawaidus salah akai maganan sunnu a sallah akai maganan farillai aka zo akai maganan farillan sallah su abun nan da ya gama sai ya ce wannan shi ne ka'idojin sallah gaba ɗaya kawo ya ce wanda ya san wannan ya san sallah mana arafa arafa sallah shi ne ya san sallah wa mallam ya rifa ya ce wanda bai san waɗannan ka'idojin ba sai ya ce la ya shai an fi dinillah bai san komi ba addinin Allah kwata-kwata kenan shi ba wani abu da ya sani sannan ya ce kuma batila sannan in ya yi sallah ma ɓata kwata-kwata bata ma yi ba inda cewa ya fasi dama to akwai yadda za a yi a gyara amma da ya ce batsila asalin suka ce batsala idan dabba ta mutu mushe ba amfanin da za a yi kamar jaki ya mutu kuma ya ɗaga ƙawahun shi sama ba abin da za a iya amfana da shi sai dai yadda za a ja shi a kai bayan gari a yarto batsala kenan kaga komi ya ɓaci kenan nashi ba wani abin da zai gyaru wannan ba cikin kawaidu da kai wannan magana to saboda haka mutum ya ta neman abinci har ya mutu in ana magana kullum ya ce wai neman abinci neman abinci akwai ranan da za a zo ga abincin kuma ma yan gidan ma kansu ba za su ce ba ma saboda bakin cikin ka an dauke ka saboda haka wannan shine abin da yake cewa mummunan bayani abin nan ne ba shi da daɗi wannan abin a ce wanda suka dukufa akan abu ukun nan kuma sannan mu auna mu ga mafi yawancin mutane akan haka talabul mu'ash abinci rayuwa min tijaratin kasuwanci ne mutum ya ce yana shi businessman ne ko wane ne shi ko zira'a ko mai gona shi kuma ya tafi gonan shi can a ko kuma mai aiki a kamfanoni mutum kullum yana kamfani yana ne yana aiki dare ba dare ba rana har rayuwar ta kare gaba daya sittin ko saba'in din nan su kare a banza bai yi komi ba ciki mi kai a cikin sittin ko 70 wanda ka kai ajiya a lahira ka amfana da shi mutum baya da komi wannan shine mun ta halhamaka mu daure mu gane karatun nan ko ba za mu dauka ba wa hum anil akhirati hum ghafilun sun shagaltu ai an an hayatil game da rayuwar duniya basu damu ba ku ji wa ma min na'imin da abun da ke cikin rayuwar na ni'imomi wa da kuma masifa akwai wanda za su je can in mutum ya damu da lahira ai ɗayan biyu ne ko dai yayi aikin alkhairi yayi sa'a yana can cikin wanda za su sha ni'ima ko kuma ya sakaki ya je yana cikin wanda za su sha wuta Allah ka tsare mu wa ma yu'addi ila zalika min aqaidin wa af'alin wa turukin da abin da yake da alaka da wannan na aikata aikacen da aka ce a aikata su ne af'al wanda za a aikata akwai aqida aqida dole ne aqida ina maimaita mana magana nan in kana ganin za ka yi wata bauta wadda ba aqida kuma ta amsu to kaman ka ce ne za a yi hudda da mutum ko ka yadda kai hudda da mutum ta mu'amala ta kuɗi ko ta aure amma kuma gangar jikin shi ne kawai ba kai na'am akwai wanda zai na a akhira eh ba zuwa ringa ma wannan maganar tuku sai ka wancan ne yace abin nan ne saboda haka kaga in kaga ka iya rayuwa da mutum ba kai ku wata hudda da shi amma gangar jikin ne kawai ba kai ai ko hadari aka yi aka ce hadari an yi hadari mai tsanani duk mutanen sun mutu wani mutum ne kawai da sauki sauki kawai shi mun gan shi an guntula kan kuma kai tsammanin zai rayu ba kai ai malamai mata suka idan aka ce mutum ko bacewa ya aka tsinci kan to ku yi makan sallah dan jikin ba zai rayu ba kai in kuka tsinci jikin ba kai shi ma ku yi uban jikin sallah kawai domin waɗannan ba sa rayuwa ba daya to kaman ka ce haka ne za a addini ba ba ba ba ba ba aqida to kaman mutum ne ba kai na mi kace Allah rawa mhm bija oh kan fasara daidai ba wai wa ma'anil akhirati hum ghafilun ai anil hayatil akhirah su sun shagaltu game da rayuwar lahira ba su sallar rayuwar lahira ba wa ma fiha min na'imin da abun da ke ciki na ni'imomi wa ma yu'addi ila zalika min aqaidin wa af'alin wa turukin da abun da yake kaiwa zuwa gare ta ita lahira abun da ya shafi aqida da aikata aikatan da za a aikata da waɗanda ya kamata kuma a bari ya fito ma'anar ayat qauluhu ta'ala alif lam mim kamar yadda ake karanta ahsanu awjihi tafsiri li mithli hadhihi al-huruf mafi kyawun tafsiri ko fassara ga irin waɗannan harufa in an taddasa qur'ani shine al-qawlu bi anna allaha a'lamu bi muradihi bihi shine kawai mutum ya tsaya ya ce Allah shi ya san abin da yake nufi da su ka huta duk da wasu yi maganganu amma dai wanda ya fi kyau mutum ya ce Allah shi ya san abin da yake nufi ma al ila annahu afada fa'idataini duk da cewa kuma ana ishara waɗannan faɗin haruffan nan a farkon surori to yana ba da fa'idodi guda biyu amfani guda biyu akwai kana iya kace Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffan amma da ake fara ayoyi da su a ce alif lamim ko yasin ko nun ko qaf ko hamim ko alif lamim sad duka dai in ka ba da misali ka ce Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da su ya ce to duk da haka kuma kana iya yin ishara guda biyu ka ce amma akwai fa'idar da ake da yasa ake magana da su anna hadha alquran almuallaf min hadhihi alhuruf almuqatta'a shine na ɗaya ka ce wannan qur'ani wanda aka yi shi farko da waɗannan harufa da waɗannan harufan nan muqatta'a aka tattara aka yi shi kad a'ajaza al-arabu ala ta'alifi mithlihi ya gagari larabawa su yi irin shi kaga wannan ma ya kai fa'ida an ce duk da gashi nan da waɗannan harufa amma larabawa sun yi sun yi siyo irin shi sun kasa wadalla zalika ala annahu wahyul lahi wa tanzilihi wannan ke nuna to kenan qur'ani wahayi ne daga Allah kuma Allah ne ke saukar da shi wa anna man nazala alaihi nabiyullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan qur'anin ya sauko gare shi shi kuma annabin Allah ne ko manzon Allah ne wa anna ma yahmilu min tashri'in abin da yake dauke da shi kuma na dokoki ko hajatul bashariya shine bukatar dan adam wanda ya ba qur'ani ya ba komi wannan shine abun da din su wala taslihu wala takmilu kuji dan adam ba zai gyaru ba ba zai zama ya zama mutumin kirki ya zama wubin nan ba wala tas'ad illa bihi wa ba yadda za a yi mutum ya rabauta ko ya zama kammalalle sai da qur'ani kuma sai ya rayu akai wannan shine na daya Wasaniya thaniya annaha lamma kana al-mushrikuna wato amfanin su yayin da mushrikai suka kasance yamna'una min sama'il qur'ani suna hana a saurari qur'ani makafata ta'thirihi 'ala al-mustami' lahu saboda tsoron kada wanda ke sauraren shi rika saurare a samu ya bi ko ya shiryu ai ja'a ta'ala bi misli hadhihi al-fawatih lil adid wato Allah tabaaraka wa ta'ala sai yazo da wannan farkon surori wanda ake bude surori da yawa da sunan suwar kitabihi wa kanat tatarruhum ila al-istima' idan haka idan suka ji kawai qur'ani su ba sa so su ji amma in suka ji an ce hamim ce a a to mu saurara mu ji za a ce mu taba jin wannan magana ba aka ce ka fa ya ain sad ce a a a ba su taba jin wannan magana ba kai bari su tsaya su jimi za a ce abun nan din su ba aka zo aka ce wannan ha aka abun nan ain sin o ce a a a kai wannan a tsaya aji mu daure mu ji abin da za a faɗi ba mu taɓa jin an fara magana da wannan ba to wannan yasa dole su ji ƙur'ani. dan da suna cewa mutanen su la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taglibun kada ku saurari wannan qur'ani in ana yi maku dinga hayaniya kuna ya mutsawa saboda ku ci nasara sai aka ce bari a yi masu yadda ba su sani ba bari a fara da waɗannan haruffa, a zuwa ba wani wurin kawai sai aka ɗauki suna jin bibi ko su ji ku sai aka ce nun ce a to kuma mi za a yi a wani wurin sun ji nan an faɗo kusa kusa nan haruffa an faɗi can nesa nesa sai aka dawo baya ba aka ce ƙof ce aka ce to bari a ɗauko ƙarshe a ɗauko baya aka ce ya si to ga ya uncan ƙarshe ga sinin tsakiyar ba su taba lokacin laraba ba sabajin jin uslubin ai wata magana mai kama da wannan ba dole sai kai dole mu saurara kuma abun nan ba iri ɗaya bane balle su ce in sun jijiya ya isa yau dole su saurara ce in Allah bai ga dama bane ba za ku saurara ba in ga dama ko kuna so ko ba ku so sai kun ji lanna hadhihi al lam takun ma'huda fi mukhatabatihim domin wannan harufan bata kasance daga cikin abin da suka saba in za a yi masa magana ba kafin qur'ani ba su taba jin in za a yi masu magana sai an yi wannan ba sannan a faɗi harafin kuma a faɗi ma'anoni masu ma'ana in aka ga dama wani wurin kuma a yi masu rubibi a yi masu wannan a dinga rantsuwa a dinga rantsuwa ma na kafin aka ce washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza suka ce kai wannan rantsuwa haka aka koma wadh dhariyati darwa wal hamilati suka ce kai wani ma cewa yawa ya taba Allah har sai yake rantsuwa na akwai abin da zai biyo baya wani da ya ji haka ma mutuwa yi to da aka aka kawo waɗannan asali na yi masu maganan da dole su ji ƙura'anin nan kuma su san ba su jin irin shi ba saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu ya fito ko ina ne muke saboda haka wannan shine mukhatabatihim wa qawlihi ta'ala ghulibatir rum da aka ce akwai nahar anan hadha al-khabar al-maqsud minhu ay lazimul fa'ida wato wannan labarin da ake maganan nan manufar shi yana da fa'ida babba lahu ya alamu zalika domin Allah ya san wannan ya san abubuwan da za su faru kuma dole ne a ji labarin nan don zai ba da amfani wa inna mal muradu nahnu kawai mu abin da ake so mu gane mu amma Allah ya san shi kawai nashi kawai ya san zai faru ba dai ya gaya masa za a yi ba mu ma mu ji ai nahnu na'lamu zalika fala yahni'ukum ayyuhal mushrikuna dan haka ku mushrikai ku daina murna kuna ganin cewa wai wannan dan sun rinjaye su ba a ai zalika wala tatatawalu bihi kada ku ri girman kai ala rasulina wa awliyaihi ku rika girman kai akan manzanmu mu da masoyansa fa inna na'lamu annahum sayaghlibuna min ba'di ghalabi sayaghlibuna min ba'di ghalabi mu mun sani Allah ya ce mun sani Roma wannan bayan Farisa sun rinjaye su ma za su zo su rinjaye su sai bidi isnin wato cikin yan shekaru la yu'addu al-ghalabu fi mithlihi ghalaban inda wanda ba a iya ganin kuma wani nasara da irin wanda za su ci su za su yi nasarar da ba za a ƙara dawa kuma ne su ba naku da kuka yi da aka yi masu yanzu dan karami ne amma nasu babba ne ai ghalabati farisa ai ar fi adna ardi wato farisawa sun rinjayi wato wannan romawa a cikin dan ƙasa kusa kusa ai ardi sham al wannan kasar sham ce kun san fa ita dai rikicin duniya da kuke ji ko yanzu da ta wannan rikicin na duniya sham dole ne fa a yi rikici a kanta domin sham ita ce duk inda hankalin duniya yake babu wata ƙasa wadda take da wani abu kamar sham saboda haka nan ne ma aka ware a matsayin nan ne filin tashi alkiyama nan za a tada duniya nan duniya za ta haɗu kowa nan zai zo in lokacin kiyama ya zo saboda haka watakila su su tunanin cewa bari su bata komi don suna ganin wannan zai iya yin illa wannan amma wannan ba zai bata komi ba amma duk inda mutum ya mutu a duniya to ranar tashin alkiyama in ta yi nan zai zo dan za a taru nan ne a nan ne dandalin da za a yi nan kuma ya za a yi Allah shi sai da za a yi amma kowa dai nan zai zo a nan biladu sham ta komo sa'a wannan wurin nan annabi ya ce nan ne tashin kiyama zai kasance a nan za a taru filin nan nan dandalin kowa zai zo sai dai ina mutum yake a duniya a ina yake da me zai zo ya bambanta ya danganta akwai waɗanda tun daga fito wasu cikin kabari za a fito masu da abun hawa su hau har zuwa wurin akwai wanda za su hau mutum biyu abun hawa daya. akwai masu uku ha akwai mutum goma ma akan mutum abun abun hawa daya. waɗannan duk da dama dama akwai wanda za su tafi a kafafunsu akwai wanda za a juya kan ma ya koma da shi ake tafiya har can kuma kowa sai ya je wurin a lokacin nan kuma tsirara ufatan uratan gurlan wani wurin aka ce buhman ba komi jikin mutum kowa can zaya wannan wuri yana da daraja babba shine ardi sham ay al aqrab ila bilad faris al في al-waqi'a الواقعة بين dijla wal furat wannan yanzu yana nan tsakanin rafin Dijila da Furat waɗannan wuraren duka guda biyu da ake magana akwai nahar nan ba da biyu ikhtalafa ikhtalafa fi adna al-ardi an yi sabani menene adna al-ardi din nan fi hal hadha al-idna hiya ay ila al-ardi rum zuwa kasar rum ne au ila ardi al-fars ko kuma zuwa kasar furs ne ai kama fi tafsiri kamar yadda yazo cikin tafsiri au adna al-ardi ila ardi rum ko kuma fi kusa ana nufin kasar rum din ne au ila ardi al-arab wannan duk an yi ta sabani wa hada al-khilafu sababuhu al-khilafu fi ta'did mawqi al-ma'araka wannan sabanin abin da ya kawo shi shi ne ba a san a ina ne za a yi faɗan ba a ina za a yi karan batta a haɗu a gamu wani kanad bil jazira idan a ƙasashen larabawa ne fa adnal ardu hiya huwa bin nisbati ila ardi faris to ya fi kusa da faris kenan wani na til waqi'a bi urdun in ko wajejen urdun ne za a yi faɗan fa hiya aqrabu ila ardi rum to ya fi kusa da ƙasar rum wani kanad waqi'a bi adrako bi adra'ati junubi sham in ko can ne a gefen sasannin wancan sham ne za a yi fa hiya aqrabu ila diyar al arab to sun fi kusa da garuruwan larabawa al kenan wa ma haulahu shine al-hijaz da abun da yake kusa da shi amma warajihu ay al-awwal kama fi tafsir amma na farko shine wancan sun saboda haka tafi kusa da kasan farisa kenan ta wajen abun nan din su ta wajen karo inda za a hada ya fada wannan dai al sanin dai abun zai faru kuma ya faru ma amma yi tuntuni wannan kenan saboda aka wa qawluhu wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun bayan an rinjaye su ma za su rinjaya ai wa hum min ba'di ghalab al-faris ar-rum bayan farisa sun ci sun ci nasara akan rom ai sataglubu rom farisan su ma roma za su kama su wa qawluhu fi bidi sini fi fataratin zamaniya a lokaci na zamani dan kadan ma baina salat sanawati ila tisi sanawati tsakanin shekara uku zuwa tara wa qawluhu lillahi al-amru min qabl wa min ba'd al'amari hannun Allah yake gabanin haka da yanzu da yanzu bayan haka kuma ai al'amru fi dhalika lillah dukkan wannan al'amari yana hannun Allah ne ta'ala min qablu min qablu ko min qablu al-ghalabi wa min ba'dihi kafin a rinjaya da bayan an yi rinjaya idh huwa al-mutasarrifu fi khalqihi domin Allah shine yake da ikon gudanarwa ga halittarsa wa qawluhu yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah rannan ne mu'minai su ma za su yi murna A yau wa yawma yaghlibu farisan ranan da romawa su ma za su rama su ci nasara kan farisa ya farahul mu'minuna mu'mine za su yi nasara bin sarin rom ala farisa yayin da romawa suka ci nasara kan farisa li'annar rom ahli kitabin domin su romawa ba abota littafi ne wa farisan mushrikuna ya dunan na su ko farisa a wannan lokacin gaba daya mafi yawancin su bautan wuta suke yi kama ya farahul mu'minuna aidan bintisarihim ala alal mushiriki fi badr kama yanda musulmai za su yi murna kuma lokacin da Allah zai ba su nasara kuma su su murkushe kafirai a yakin badar iz kana ladin waqtu alladhi intasarat fihi rum huwa waqtun tasara fihi al ala al fi badr domin a lokacin da su ma kiristoci suka samu suka yi nasara akan farisa to a daidai wannan lokacin su ma musulmai suka ci nasara akan mushrikan makka su ma yakin badar kaga abu yayi daidai ga murna ta can ga murna ta can kuma su ma suna taya su murna ya fito ko to da haka wannan ne wa hadha min al-ghaib alladhi akhbara bihi al-Qur'an wannan yana daga cikin labarin gaibi da ƙur'ani ya bada labarin sa qabla wuqu'ihi kafin ya auku fa kana kama saboda haka labarin abun ya faru kuma kamar yadda ya bada fa akkada bi zalika anna al-islam wa kitabahu da wannan ya tabbatar da cewa musulunci da littafin musuluncin wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam haqqun ya tabbatar da cewa musulunci da littafin musuluncin da manzon musuluncin duka gaba ɗaya gaskiya ne babu wata shakka game da musulunci babu wata shakka game da littafin nan alkur'ani babu wata shakka game da manzon nan da Allah tabaraka wataala ya aiko mana sallallahu alaihi wa sallam ya fito ko akwai na harshen nan ba na hudu da ban karanta ba nan ba na uku ma akwai ko ai qablu wa ba'du ai mabniyan ala dhammi li hasabi al mudaf ilayhi an gina su ne akan damma aka ce qablu wa an gina su akan damma saboda an share ibafa babu idafa ba jingina su da komai ba wa niyyatu ma'anahu ai min qabli galabi wa ba'dihi abinda ake nufi min qabli al kaga da aka ce min qabli aka ibafa sai aka canza wasalin ba ce qablu wa ba'dihi da kuma baya saboda wannan aka wannan nahwu ne ya fito ko nan ba na hudu qala ibn abbas radiyallahu anhu ma fi qawli allah azza wa jalla abdullahi dan abbas ya yi magana game da magana allah da aka ce alif lamim ulibatin rum wannan fi adnal ardi ay kana yuhibbuna an yazhara ahlu farisa ala rum su mushrikai sun kasance suna so ne a ce mutanen farisa su samu nasara kan romawa li'annahum wa iyyahum ahla awthanin domin a wannan lokacin da su da su dubbautan gumaka suke yi وكذا المسلمون سوكم مسلمي يحبون أن تظهر الروم على فارس سوكم مسلمي سنة صن روما وسوكم سنة سرع كم فارس لأنهم أهل كتاب domin su ma abota littafi ne saboda haka masu abota kaga wanda bai da littafi kwata-kwata ai baka kusa da shi kuma mai littafi akwai kusanci akwai wasu abubuwa da suka yi daidai wa zakara wa zikra anna babakrin rahana quraishan fi kalamin tsawilin an ce sayyidina abubakar sun yi magana da quraishawa a irin wannan magana da yawa akan waɗannan abubuwa har ya ba su jingina ya ce ai wannan maganan tana nan ku sani kawai ko ba jima ko ba daɗe ni na ba ku faɗi ku sani cewa ko ba jima ko ba daɗe za a ci nasara kan wannan kuma an yi wa qala al-imam tirmidhi hadithun hasanun sahihun gharibun naqalahu imam al-qurtubi wannan dai shine magana saboda haka abu ya an faɗi kuma ya faru wannan ne wa qauluhu ta'ala yansurullah yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi mabuwayi ne ba a gagarar shi rahim mai jin kai yansuru ta'ala man yasha nasrahu min ibadihi Allah yana taimakon wanda ya ga dama ya taimake shi daga cikin bayin shi wa qad sha'a nasaral mu'minin kuma ya so din ya taimaki mu'minai war rum wa nasarahum fi waqtin wahidin sai ya taimake su a lokaci guda ay munajjizan zalika wa'dahu yana mai zartar da alƙawarin da yayi allazi wa'ada bihi munzu bidasini wanda yayi alƙawari da shi tun shekaru wanda suke baya tambaya wa huwa al-aziz Allah shine mabuwai ay al-ghalibu ala amrihi Allah yana yin abin da ya ga dama yana da rinjaye akan duk abin da ya so yayi abin nan sai ya faru wato al-qadiru ala injazi wa'adihi yana da iko ya zartar da abin da ya so abi auliya'ihi ga masoyansa wa salihi ibadihi in Allah ya so mutanen kirki su zama abin da za su zama za su zama akwai nahar nan ba na biyar wakila kana nasaru yawma sulh hudaybiyya wasu kace nasaran an yi ta ne ranar da aka yi sulh hudaybiyya daga naka gane annabi ya ci nasara da anna sulh hudaybiyya kana fi waqil amr domin wannan sulhu na hudaybiyya ya kasance a gaskiya al'amari yadda ya kasance wato abun nan ne ina ne Wata al'amur nasarar lilmu'mini nasara ce ga Tun da mumini sun ci nasara wa ma fi tafsiri asah amma abin da yake cikin tafsiri dai shi yafi na cewa yakin badar ne da sauran abin da aka yi magana kai kamar yadda aka yi magana baya ai da hadisin at-tirmidhi wa qad hasanahu wa sahahu wa qala fihi gharib yace ya ce ingantacce ne amma dai ya biyo ta hanya ɗaya ne kawai shi yasa ya fito ko wa qawluhu walakin ai walakin ya'lamun wannan walakin qaw wa qawluhu walakin sai dai ya'lamuna zahiran min alhayati dunya mutane mafi yawa su basu damu da wani abin da suka sani kawai rayuwar duniya suka sani basu san lahira ba in ana jawo hankalin su ma ga lahira ba sa damuwa كتدبير الله وقدرته وعزته وفواعد شرعه وأسراره سوى سسان ودنا أبو بوابا فسسان قومي با إذن نسأل سأل الله دي يد الله كي سأل أبو بوابا بوايا سدى فائد دين شريعا سوى أسرار دينه ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ba abin da suka sani wanda sai abu na rayuwar duniya duk in an maganar duniya wani duk abin da za a taba mai na maganar lahira da abin nan bai san komi ba na addini rukunan musulunci kawai ma bai san su ba amma in an zo maganar duniya duk abin da aka taba ya sani min alhayati duniya ka tadbiri ma'aishihim kamar yadda suke tsara yadda za su yi su ci abinci su sha min zira'atin na shuka ne wa sana'atin da sauran kasuwanci wa tijara sauran masana'o'i da sauran abubuwa mutum duk abin da aka zo aka ce ga zai iya sarrafa su ya san yadda zai masana'anta ya san yadda zai komi ya san yadda zai sauya sayar da ci ba wa fi nafsil waqti hum anil hayatil akhirah ghafilu amma a daidai wannan lokaci game da lahira kuma ba su san komi ba duk abin da za a ce masu game da lahira ba su sani ba amma yajibu alaihim fi'lahu na abin da ya wajaba su aikata wa tarkuhu da wanda ya wajaba su bari mutum bai iya sanin menene abin da ya wajaba kan shi ya aikata menene abin da ya wajaba kan shi kada ya aikata duk ya haɗe gaba ɗaya da wanda ya wajaba aikatan da wanda ya wajaba a bari duk ya haɗe su sun zama iri ɗaya baya bambanci kaga wannan shine manta munta alhamafa da haka ba san wannan ba ba ruwansu kuma da tunanin ya za a yi su sani ko an kwana kira kuma a gaya masu ba za su yi ba da ka wannan shine abin da su ba su san wannan ba ba su san menene ba ba su san ki li yas'adu fiha bin najati minan nar to ma in ko mutun ya san wannan dalilin sanin me ya kamata mutun ya aikata menene bai kamata ya aikata ba shine fa saboda mutun ya rabauta bin najati minan nar ya zama bai shiga wuta ba Allah ka tsare mu daga shiga wuta wasu kuna ne aljinan sannan bayan haka nan kuma mutum ya samu ya samu zama cikin aljanna ya zauna cikin yan aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna fi diwarin rahman subhanahu wa ta'ala a wurin makautaka ga Allah wanda ya samu wannan ya gama cin nasara akwai nan ba na shida qala al-hasan balagha wallahi min ilmi ahadihim bid-dunya yace wallahi akwai daga cikin mutane wanda ilimin su game da duniya ya kai inda annahu yanqudu bid-dirham fa yakhburuhu biwaznihi saboda sanin kudi ya riga zai iya samun ya sa dirhami a kulla ko ba a sa shi a ma'auni ba zai iya ganewa yanzu wanda suka saba da kuɗi masu canji ko masu wani abu da ya taba kuɗi ma jabu ba yana ganiya ba saboda kullun yana taba su da ya taba ya ce kai wannan kuɗin ban yarda da su ba in an kawo mai dala ba aka kawo daloli aka har sai ce ma akwai tsofaffi akwai sababbi wasu dalolin sun fi abin nan ba da ya taba da hannun shi zai gane amma ya taba hadari ya sa abin da ke ciki kama mhm. kaga waɗannan da ya taba zai iya gane menene ciki ya ce saboda yadda mutane suka saba da kuɗi har akwai mutumin da za a yi dirhami ya je ya mulmula da hannun shi tun kafin a sa shi a awo da ya ɗauka ya je ba shi haka ya haka ya jinjina a hannu jinjina a hannu zai ce wannan zai kai awo kaza kuma an sa zai daidai ba haka bane sau da ga abin da yanzu wanda ya saba da kuɗi ko ɗaurin aka yi idan aka zara ɗaurin dubu dubu ɗari ko dala ce aka abin nan in ya ɗauke ta ya rike a hannu ya ji dumus zai iya gane kaurin da zai ce cikakke ce in ka ga in ya ga dama ba zai kirga ba ko da za a rasa wani abu ciki bai fi ɗaya ko biyu ba idan wadda babu ne ko ba ta cikin abin ya taba ta yadda damka ya ji sai ce kai wannan kudin ba su kai dubu ɗari ba kuma ku kirga ku gani nan kirga za ga sun rabu an ɗebe wajen ashirin a ciki an ɗebe talatin saboda ya saba da kuɗi kullum kuɗi yana taba su ya san awan su ko bai kirga ba ya san awan su to haka amma in an zo magana addini fa ghafilun ba su sani ba ku ji wannan maganan kowa ya tsaya ya kalle ta kuma mu duba mu da ita ina muke mu ba na gaya maku idan muna karatun mu tsaya ma mu na mu din da muke ji ma mu ji mu ina muke da mu da karatun kada ma wani na nesa ya ce da shi ake a'a mu na cikin gidan da muke karanta kowa ya tsaya ya ji da shi da karatun a ina suke da shi da su ka san waɗannan abubuwan ai fa yakhbiru da wala ya hasunu amma kuma mai wannan wanda ya san kuɗin nan yanzu da zaka je kasuwar ƙauye ko ko masu zuwa kasuwar ƙauyen ka je nan laraba ka gani wani zai zo da kaya ya kasa ka zo ka ce nawa nawa wannan ya ce ɗari uku uku wannan fa ɗari da hamsin hamsin wannan fa ɗari biyu biyu wannan fa hamsin hamsin wannan fa tamanin tamanin wannan fa hamsin da biyar wannan fa kaza ka ce nan zuba man kashi biyu ya zuba nan zuba man kashi biyu ya zuba nan zuba man kashi uku ya zuba ma ya zuzzuba ma ya nemo lojeji duk ya zuzzuba ma ya gama zuba duk waɗannan kashi kashin da kai kowane yana zuba ma yana hada kudin a kwakwalwashi shi yana zuba ma yana hada kudin a kwakwalwashi shi yana zuba ma yana hada kudin a kwakwalwashi shi yana gamawa ka tambaye ka ce nawa ne ka sai ya ka ya ce kudin dubu biyar da ɗari da hamsin ka ce haba baba har kudin sun kaka ce to in kana da abun latsawa gwada sai ya ci gaba da zuba ma wasu ma shi ya ci gaba da harkar shi kawai ci gaba da harkar shi da zai dawo ka kara ce mai nawa ne kuce nawa ne ma kace kudin ka ba zai mance ba ya ce maka a a to nawa ma na ce bari in kara lissafi sai ce ma na ce maka 4400 ni ma na mamance yadda na ce ma yanzu wallahi to ce maka da hamsin haka zai gaya ma ce biyar na ce maka da 450 kuma sa calculator ka ga abin sa ka sa kai baka da ita ne ce ni ba na rike ta kwakwalwa ta abinda nike tun ina yaro tun ana zuwa da ni kasuwa nike nike na san wannan don haka menene na rike wata wata kai sa da kake da ita kana sawa kai kanka ka mamance kudin sai ka rika ce mai kace akwai na nawa yace na sama na 100 na 45 na sama guda uku na can wurin 150 na sama guda biyu na 250 na sama guda kaza na kaza na sama guda kaza duk haka zai ce shine na ce ma kudin ka 5450 to sa sai sa ce haka ne ba wai ce hawa yaro ai jiya ba yau ba tun muna yara kanana muke wannan amma wannan mai kwakwalwai da zaka ka tambaye mala'iku goma da aka ce a sani da aikinsu kuma bai san su ba in wannan zamanin ne kake magana ka samu matasa da ka ce su lissafo ma iyalan manzon Allah matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lissafo sahabbai guda goma ma ka tsaya a goma ma al'asharatul mubashirin bil janna ga ya mana su waɗannan sahabbai goma da aka yi musu bishara da aljanna su wane ne cikin annabawa ulul azumi wani littattafai aka ba su sai kaga matasan nan suna zazzaro ido amma ka ɗauko sunayen 'yan kwallo na duniya duk wahalan sunan wani ma ba da turanci sunansu yake ba amma sun haddace sunayensu tsaf a cikin 'yan kwallon duniya waye fi tsada aka fi biya kuɗi sun sani wane ne aka kora jiya wane ne ya shigo jiya sun sani duk kullum suna da waɗannan labaran ba su da labaran lahira kusan komai ba game da lahira an tambaye su to haka kuma masu sana'o'i na masana'antu za ka ji mutum ana gardama da shi yana cewa mutane ne su gane abu ba in dai za a yi kaza to ƙasa tattalin arziki zai daga in kau aka ci gaba da kaza dama wannan abu mun gaya ma gwamnati tuntuni in dai za a yi kaza mu masanan tattalin arziki ne amma masanan fadilan alwallafa wala in aka ce karanta fadilan alwallafa sai dai mutu to kaga irin wannan arkanul islam arkanul iman a tambaye shi sai dai ya mutu to ku duba irin wannan saboda aka yace cewa amma so balle sallah ya sallah mai kyau wani dudungura gura ta kawai yake bai san menene ba ta kyau sai da shi ba bai san menene in ta ɓaci zai gyara ta ba yana duk wa wala ya sunu an yi wani ko a gaɓoɓinsa fa bai ma iya sallar ba ba ma wai ka ce ka ji karatun shi ba yanda yake magaɓoɓin ma da ake sallan da yanda yake ruku'un da yanda yake sujadan da yanda yake zama da yanda zai sa kafafunsa da yanda zai duka gaba ɗaya kwata-kwata yadda aka ce ai ba ka yake yi ba to zaka wadannan sune abin da za gani to amma wala yasuna an yusalli amma ba zai iya yin sallah mai kyau ba wa fi hadha qala ba'du ay ba'dhum ay shi'ran akan wannan ne wani ya fadi a baitoci yake cewa wa min al baliyati an tara laka sahiban fi surati ar-rajul as-sami' al mubsiri fatinin bi kulli masibatin fi malihi wa idha yusabu bi dinihi lam yash'uri to wannan masifan ai kusan kowa ya ji ma dai sai kowa ya makan shi hukunci ya ce wa minal baliyati yana daga cikin masifa babba yana daga cikin bala'i babba an tara laka sahiban kaga kana da aboki fi suratin rajulis sami'il mubsiri in ka ganshi zaka ganshi a suran mutum cikakke yana ji yana gani fatinin am shi da wayo bi kulli masibatin fi maliki duk wani abu da ya shafi kudin shi yana ganewa in ka cutai a nan ya gane in ka taba can ya gane in ka zunguri can ya gane in dai a duke shi ce duk abin da ka sani za gan shi gashi nan mutum kammalalle ga ido ga kunne ga kwakwalwa duk kowace masiba da ta samu kudin shi in ka taba zaka ga ya gane wa idan wa idan yusabu bi dinihi sai amma gashi ana cutar da shi wajen addini a addini bai iya komi ba baya gane komi ga addini lam yash'uri amma baya ga bai san wannan ba a rusa mai nan a addini shi ya tashi ya bandige nan da kanshi a addinin ya rusa nan ya rusa nan amma lam yash'uri shi baya jin ma alaman ya taba addini in ma an taba addinin a gaban shi an jima addinin bai sani ba amma da ka taba mai kudi ya sani ya fito Allah ka tsare mu wannan baiti ya taba kowa na aka yi shigo na yi e. gaskiyarka ne haka ne baraka lafi ya ce ina mina rijali bahima ba ya ce daga cikin mazaje akwai awaki akwai wanda suke dabbobi yana ji yana gani amma ina ganin shi ba ya ganin addini bai ganin komi nafsu shai gashi nan ya kawo baitin min baliya ce masifa ce babba mutum in an zo maganan duniya in an zo komi duk abin da aka yi magana duniya yana da basira yana da kwakwalwa ya gane wannan ya sani amma a zo in an zo magana addini bai iya gane komi hidayatul ayat taqriru sihhatil islam tabbatar da ingancin musulunci wa annahu dinul haqqi shine addini kawai na gaskiya bi sidqi ma yakhbaru bihi kitabuhu min al-ghuyubi saboda gaskiya abinda littafin musulunci ya bada labari na gaibi qur'ani ya bada labarin gairi kuma an gani saboda haka wannan ke nuna gaskiyar musulunci na biyu bayanu anna ahlal kitabi min yahud wa nasara wato daga cikin ma'abota littafi min yahud wa nasara daga cikin yahudawa da kiristoci aqrabu ila almuslimin su suka fi kusa ga musulmai min almushrikina wal mulahada akan mushrikai da wanda basu yarda da Allah ba kwata kwata min bala shafati shi'u'ina daga cikin yan gurguzu waɗannan horarrun yan gurguzun nan philosophers na gurguzu la yu'minuna billahi wal yawmil akhir su kwata kwata ba su yadda da Allah ba ba su yadda da ranar lahira ba abu na uku na ƙarshe bayanu anna aksara nas la ya'lamuna ma yas'aduhum fil akhirah ka Allah ka tsare mu bayani akan da yawa daga cikin mutane ba su san abin da zai sa su rabauta ba a lahira wa yakmiluhum ko ya kammala su zama cikakkun bayi ba su san wannan ba menene shi min al-aqaid sahiha aqida ingantatta Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud sai littafi al sahiha ce gashi nan rashin sanin wannan aqidan sahiha yana daga cikin masifar da da yawa wasu ta dalilin nan za su je ba za su rabauta ba lahira wa shara'i al-hakima ar rahmiya da kuma ar-rahima da dokoki waɗanda suke na hikima na jin kai allati la yakmalu al-insanu wa la yas'adu illa alaiha wanda waɗannan dokokin ba yadda za a yi mutum ya kammala ba yadda za a yi rabauta sai da su shi yasa mutum duk wani abu da ya samu duk wani ilimi da mutum zai ce ya samu ya kai karshe ma ya zama professor ko ya zama emirato ma ya kai ma duk inda zai kai in dai bai san qur'ani ba bai san wani abu daga sunnan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kawai yana wahalan banza ne kawai wannan da ya ci abinci ya sha a nan duniya ya juya inda ya ga dama amma a lahira a ranar nan mutum zai ga abin da ya so iya karatun qur'ani ba ba iya komi ba yana tunƙaho da wannan ya ce kuma ba za a ce mai jahili ba shi kam ya wuce matsayin a ce mai jahili in za a yi wani abu a ce su za a nemo la yakmalu insanu wa la sa'adu illa alaiha ba yadda mutum zai kammala ko ya rabauta ko sai wannan wa na zahiran min al-hayati duniya amma duk wani abu na duniya sun sani ka tadbiril ai al kamar yadda za a tsara abinci min zira'atin wa sina'atin wa tijaratin na misalin gona noma ilimin gona ilimin noma ilimin kasuwanci industries wane ne wane ne wata jaratin amma an sirril hayatin duniya ai lima limadha kanat fa ko ai amma maganan sirrin rayuwar duniya ko amma an sirril hayatin duniya amma ya gano ita asalin duniyan ma kanta cewa ita duniya ma ba wurin tabbata ba ce, kanat yadda ta kasance limara kanat akan mi ta kasance fahum la na shay'an amma sun komi ba zahirin ta kawai suke kallo kama hum anil hayatil akhirati ghafilun bin marra kama yanda kuma game da lahira ma ita wannan ba su san komi ba kwata kwata ita kanta sirrin duniyan ba su gane shi ba kawai zahiri suke kallo wala yabhatuna amma yasadu fiha da haka ba sa ma bincike lahira kam su ce ma su nemo mi ke ciki wani ma bai yarda da za a mutu a tashi ba wala amma ya yashqa ko abin da zai sa mutum ya rashin arziki ba sa so masu ji wal zubi billahi ta'ala min al-ghaflati an daril baqa'i bis sa'adati aw shiqa muna roƙon Allah ya tsare mu daga shagala mutum ya kasa yadda ya gano game da wannan gidan na wanzuwa wanda za a ce lahira wanda za a je ko dai cikin jin daɗi ko cikin jin wahala ko mutum bai sani ba bai damu da ya sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu na tabi bi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا احشرنا في ذرة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين